Tana sanya wa Sif famfas Ali ya shigo ta amsa sallamar shi a daidai lokacin da ta karasa sanya masa famfas ɗin. Ina da labari a yanda ya magana ta fahimci cewa akwai wani abu mai daɗi ko kuma na farin ciki da yake tare da shi ta tattara natsuwar ta guri guda a kansa kafin ta ce masa labari na me ya yi murmushi kaɗan kafin ya ce mata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 littafin shahararriyar marubuciya wato khadija s muhammad matarje ni ne mai karanto muku saminu suleiman wanda ake kira da saminu algaita idan ba manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin ido ta zaro waje saboda ganin yawan kuɗin naira dubu ɗari biyar ya bata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 Can kasan jakarta ta ja ta ɓoye cik ɗin, ba za ta taɓa bari Aliyu ya san da wannan maganar ba, idan ma akwai buƙatar ya sani to ba a bakinta ba. Lokacin da suka isa gidan Nato an fito sallar magarba, cikin ɗoki da murna suka tar su. A daidai wannan lokaci ne Hajiya kaka ta fara rattabawa Bilkisu abubuwan da Nato bai kamata ta yi ba. Yarinyar nan sai ta shige ɗakin mijinta ta bar yaro ya ta kuka, fi sabilillahi haka ake yi, shi ma idan mijin bata je ba sai ya biyo ta sai su yi ta magana da turanci don kar in ji Bilkisu ta ɗan murmusa kaɗan tare da faɗin ke hakuri. hajiya. Hajiya kaka ta ce ai dole na ma in yi haƙuri, ni har na kuguma ai sunan na mu ɗauke ta mu tafi da ita. Wai har yana faɗin babu inda za a je da ita, to shi ne zai kula da ita? Bilkisu ta kuma yin dariya kaɗan, Yusuf kam zai iya aikata dukkanin abubuwan da Hajiya ta lissafo, domin wani irin so yake wa Natu tamkar bayin kansa ba. Lokacin da aka ce Natu za ta zo gida renan ciki tamkar yi wa mama kuka, haka dole mama ta haƙura aka bar Natu ta haihu a gida. To yanzu kuma Natu ta haihu, za a ɗora daga inda aka tsaya. maganar zuwa gida wanka. Ita gamnatu ta yi sa'ar miji inda wajen soyayya ne idan ka haɗa da nata gogon wanda shi da kansa ma ya kawo ta gida kuma bata ga alamin ya damu ba domin ko bai nuna mata damuwar ko kaɗan ba. Shi kam a tafiya unguwa ne ake shan artabu da shi biki ko suna idan har kaga ta je ta kwana to ba ƙaramin kusanci ba ne. Wani shekare kuma shi ne suka fara shirye-shiryen suna a wannan rana ne su gwaggwa Maryama suka iso gida dai ya cika da 'yan uwa makil. A ranar suna yaro ya ci suna Salihu, ajiya kaka har da kokanta wai Allah ya sa ya ɗauko halin mai sunan suna kiran shi da suna Abba wani shekarar suna kuma suka kintsa gida haɗe da taso mai jego a gaba Abinda bai yi wa Yusuf daɗi ba ya ta kunci kamar an ce masa an kwace ta ana yin sallar magaraba suka iso gida bayan sallar magaraba Aliyu ya fito ce Bilkisu ta shirya su wuce gida Abinda bai yi wa Bilkisu daɗi ba domin ta so keɓewa da mama amma haka tana ji tana gani ta taso ƙiyar yaranta banda Afnan zuwa gurin da Aliyu ya fakin ɗan motarsa Tsafta sami gidan tamkar ba ta yi tafiya ba. Wajen wannan kam dama ba ta da matsala da Aliyu, baya barin gida da datti musamman ma da ya san cewa yau za ta dawo. Wanka kawai ta yi gami da sallar isha'i. Kimanin karfe takwas da rabi duk yaran sun yi bacci, kasancewar sun ci abinci a gidan mama. Tana sanya wa sai famfas Ali ya shigo ta amsa sallamar shi a daidai lokacin da ta karasa sanya masa famfas ɗin. Ina da labari, a yanda ya yi maganar ta fahimci cewa akwai wani abu mai daɗi ko kuma na farin ciki da yake tare da shi. Ta tattara natsuwar ta guri guda a kansa kafin ta ce masa labari na me. Ya yi murmushi kaɗan kafin ya ce mata, ina maganar online school da nake yi. Gyaɗa masa kai ta yi alaman A, eh. ya ce mata to jiya ne suka yi min wasu 'yan tambayoyi na amsa daidai, sai suka bani gurbin karatu a Malaysia. Har ma sai min albishir cewa idan har na yi karatu na samu sakamako mai kyau, to za su ɗauke ni aiki a can. Sakin baki ta tana kallon sa ta kasa gane maganar daɗi ta yi mata ko kuma aka san haka. Ƙasar Malaysia kuma to su ya aje sa aina. Me kike tunani ne kamar baki ji daɗi ba? Yayi maganar haɗu da katse mata tunanin da take yi. ajira zuciya ta sauke tare da faɗin na murna sosai ma kuwa wannan ai abin farin ciki ne ga dukkanin mu Kawai dai ina jimami ne game da yadda zan rayu muna nesa da juna. Ya ɗan waro idanu alamun maganar ta bashi mamaki amma bai ce mata komai ba. Hakan ne ba ta dama ta ɗora da faɗin watakila baka jin abin da nake ji game da kai ne. Tabbas a lokacin da na aure ka, a zuciyata bana jin abin da nake ji game da kai a yanzu. Tabbas a yanzu kam akwai wasu abubuwa da dama waɗanda na saba da su kasancewar kana tare da ni. Na tabbata cewa idan har kai min nisa, zan ci wahala matuƙa kafin na saba. Yaya Ali, Malaysia fa ba Abuja bace bari in ce idan baka zo ba ni zan je. Ya dan murmusa kaɗan kafin ya ce mata, wai dama ni dan har na kai haka a zuciyarki? Ido ta fitar waje alamun mamaki, ta ce masa yaya Ali, shekara ta bakwai fa a tare da kai, kuma a ce har yanzu baka samu damar ciki duk wani gurbi a cikin zuciyata ba. Yaya Ali irin kafa, ko da wata guda kuka da mace, to ba za ta buƙaci abin da zai sa ku yi nisa da ita ba. Saboda irin ku sun yi karanci a duniya, zaman sai gyara haɗa da kallon ce mata faɗa min me bambanci na da sauran maza. Ita ma zaman nata ta gyara tare da faɗin abubuwan suna da yawa, amma bari in faɗa maka kaɗan daga ciki mace tana son namiji ɗan gayu kuma mai tsafta mai aji kuma mai kamewa daga wasu matan mai sauke dukkanin haƙƙin da ya rataye auyensa mai mutunta 'yan uwanta gami da ganin darajarsu sannan mai mutunta ta gami da ganin darajarta mai gudun ɓacin ranta kuma baya danne mata dukkanin haƙoƙinta dukkanin waɗannan abubuwan da na lissafo kuma ka tara ka haɗa kana da su da gaske ya tambaye ta fuskar shi ɗauke da guntun murmushi tabbas ta amsa mishi amma baki taɓa faɗa min ba sai yau ta ɗan yi murmushi haɗe da kawar da kanta gefe guda sannan ta ƙara juyowa ta kalle shi haɗe da yin wani sabon murmushin ta ce masa kai ba irin mutanen da za a yi irin wannan firar da su ba ne shi yasa kai da ko alo biyu baka taɓa gaya min ba kai ƙarshen maganar tata ya yi daidai da lokacin da shi kuma ya fashe da dariya irin dariyar da yake daɗewa bai yi ba a lokacin da yake dariyar bilkisu sai ta ga ya ƙara mata kyau sosai hakan ya sanya bata dakatar da shi ba ta bar shi har sai da dariyar ta ishe shi sannan ya ɗora da faɗin kin san me ni fa ina ganin cewa in ringa cewa ina son ki yanyin gani nake kamar yarinta ne gwara idan kana son abu ka nuna masa a aikace gaskiya bani da lokacin digin irin waɗannan abubuwa gwara ka yi aiki a aikace ta yadda abin da kake so shi ma zai fahimci cewa kana son sa ina ganin kamar na yi iya bakin na wajen in nuna miki cewa ina son ki a aikace kuma na san kin tabbatar da haka ya kai ƙarshen maganar haɗa da ɗaga mata girarsa duka guda biyu ta ce masa eh na tabbatar kuma na san kayi kuma na san kana sona da gaske Ta amsa masa maganar ne fuskar ta ɗauki da murmushi. Yace mata ke din ma ai biki taba gaya min I love you ba kuma har yanzu biki taba faɗa min ba. Ba sani ba ko kina sona ko ba kya sona? Tsoro nake ji ta amsa mishi a hankali. Tsoro kuma shi ma ya maimaita tare da tambayar ta cike da mamaki. Ta masa eh ai kai din ne ina yi maka kamar ba na yi sai ka ringa samun shakku a cikin zuciyata. Ina bar so in burge ka amma sai ka nuna min tamkar baka gani ba. kaga don haka ko da yaushe ina fama da ƙaunarka a cikin raina rera wakar soyayya ta ci gaba da yi shi kuma ya zira mata idanu yana kallanta har ta kai karshen waƙar yana yi mata murmushi ta ce masa ka ga ina jin tsoro kar na zo sai na gama jera maka kalaman soyayya kai banza da ni shine abin da yake hana ni in yi magana ya miƙe tsaye hannayensa zuba a cikin aljihu har ya zuwa lokacin fuskarsa ɗauke da sauran murmushi sai da je da zai fita daga ƙofar ɗakin ne ta ce masa yaushe to suka ce ma za ka tafi ya juyo ya kalle ta tare da faɗin cewa sun bani gida kuma sun ce sun amince in tafi da iyalina miƙewa ta daga zaman da take ta nufe shi a guji haɗa da rungume shi sannan kuma ta sake shi daga baya jiki a mace ta dube shi tare da faɗin to kuma mama fa ya ce mata na faɗa mata tun jiya ta ce ba haka nake nufi ba kenan za mu tafi mu barta ta anan anya ko zan iya zuwa taɓe baki ya yi tafiye barta a nan a tsaye cikin mutuwar jiki har ga Allah ba ta so ta bar gida ta bar ƴan uwanta da iyayenta maganar tafiyar Ali da kullum sai ƙara kankama take kullum cikin shiri suke a ɓangaren Bilkisu kuwa babu kuka babu guda ta kasa ganewa tana son tafiyar ne ko kuma ba ta son tafiyar satin tafiyar da ya kama ba ta zama kullum tana ƙoƙarin bin dangi wajen yi musu kwana. kamar yanzu ma a zaune take a ɗakin mama ta gaji likis saboda zirga-zirgar da ta yi sab jeniyo ne yake zaune a tsakar ɗaki yana wasa nati mai jego kuma tana zaune tana cin abinci yayin da mama take rungume da abdallah a lokacin ne bilkisu take ba su labarin haɗuwarsu da jebi da kuma kyautar da yi wa sef Nisa wa mama ta tare da faɗin mutane kala-kala, kowa da yadda Allah yake sa, Idan ba haka ba, me na tursasa namiji a auruwar da baya so. Ni dama hankali na bai kwanta da shi ba, aure har kebbi gaskiya yayi nisa da yawa. Dariya na ta tare da faɗin kaji mama, wai kebbi yayi nisa, to yanzu kuma da za a bar ƙasar fa. Duk suka yi siririyar dariya a tare, kafin na ta ɗora da faɗin ni kuma wallahi ina son Jabir, saboda gaskiya yana da hankali, gashi kuma yana son yayar mu sosai. To ai matar mutum kafarinsa, Ni ko mafarkina bai taɓa bani cewa yarku za ta auri Aliyu ba, sai gashi kuma Allah ya yi har da zuri'a sosai. Kana naka ne Allah na nashi, na Allah shine gaskiya, cewar Hajiya kaka. Dukkaninsu suka kuma tuntsarewa da dariya, in banda mama da ta yi siririn murmushi. Ba sai kin faɗa wa Aliyu wannan maganar ba, ko da zai ji ba yanzu ba, ba komai ake faɗa namiji kai tsaye ba, ki bar cek ɗin a gida. Zan sa Bilal ya ciro kuɗin sai a sayi sef ɗin wani abu da shi. Bilkisu dai bata ce komai ba, amma tsorata da hankalinta gabaki ɗaya na tattara akan maganar da mama take yi. Sai na ce ta ɗora da faɗin, shawara ce mai kyau ta baki, domin kwanaki na taɓa yin irin wannan kuskuren. A wurin aiki daraktan ya min kyautar dubu biyar saboda happy birthday ɗina. Da na zo gida na ba da labarin kwana muka yi muna rigima. Aikin ma saura kaɗan in rabu da shi. Har misali ya kafa min da yaya Ali, wai gashi nan da ya hana matarsa aiki yana zaune lafiya ba shi da wata damuwa ko ɓacin rai bilkisu ta yi murmushi tare da faɗin ki kula da yusuf ki kiyaye shi saboda gaskiya yana son ki sosai kuma ya baki dukkanin kowace dama mu ba ga shi nan mun yi karatun ba mun zo mun ajiye kwalin har cewa wai in mun je can zai neman mu admission ko me amfanin karatun oho zai yi amfani mana tunda zai sa ki ƙara gogewa kuma ki shiga ko ina ki ma'amalanci kowa ma'amala mai kyau ilimi fa akwai daɗi yayar mu cewar nata ta faɗa hankalinta akan bilkisu Allah da ya taimake mu cewar mama sannan ta mayar da hankalinta akan bilkis tare da faɗan kuma ki saurare ni ina so in faɗa miki kin ga inda zaki je ba jihar ku ba ba ƙasar ku ba ba ƙaramar hukumar ku ba ba unguwar ku ba ba yankin ki ba kuma ba gidan ku ba kin ga ya kamata ki natsu ki aro wasu ɗabi'u da zaki ma'amalanci mutanen da kika tarar a can kar wayewa ko jin daɗi ya saki manta da addinin ki gami da ki a ko ina kika tsinci kanki ki kare martabar aurenki. ki kuma kare kanki kar ki manta da inda kika fito dan Allah duk da cewa Bilkisu bata ce komai ba amma mama ta fahimci cewa Bilkisu tana tare da ita musamman ma yanda ta ga ta tattara natsuwar ta guri guda tamkar wadda take a sahun sallah dalili kenan da ya sanya mama ta dora da faɗin cewa yaran nan ki kula da tarbiyar su dan Allah ki wa tarbiyar su rikon sakainar kashi ki bar su sasakai su rika aro al'adar wasu da tarbiyar wasu dan Allah ki kula da addinin su kada ku manta ku danna mana subscribe akan tashar mu akan YouTube mai suna Algaita Media TV ko kuma farin ciki Hausa Nobel. Sannan za ku iya bibiyar mu akan TikTok at Samina Algaita sai kuma shafinmu na Facebook Hausa Nobel Audio and Document. Ku ci gaba da kasancewa da tashar Algaita Media domin ci gaba da wannan labari. To jama'a, duka duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu manzago inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna da horar mutum.